a yau litini sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari a ya ƙuri mu ƙara duba hadisin da muka tsaya a kan shi ko da a gurguje babi na arba'in da takwas man da ali sahibihi an aksir malahu wa waladahu babin da yake yin bayani game da halaccin mutum ya yi addu'a ga ɗan uwansa akan Allah ya shi yawan dukiya da yawan ‘ya'ya yawan dukiya da yawan ‘ya'ya hadisi na takwas. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما wato kaga shi wannan riwaya jiya mun tattauna akan cewa ya zo fuskoki da yawan gaske nan anas ne ke ba da abinan zai abinan sabit yake ba da labarin cewa anas ya shiga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan <clears throat> wannan jimla tana nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya zo gidansu anas annabi sallallahu Alaihi wasallam ya riga anas shiga cikin gidan an gane wannan ko? kuma wani abu ne wanda zai yi waye eh, kun yi bako ya zo gidanku kila kana cin kana wani ba ai ga wani nan har ya zo sai ka shigo da sauri to wa ma huwa illa ana wa ummi to wannan kuma maganan ba na sabitu bane magana Anas ne yace babu kowa a gidan sai ni wa ummi sai mahaifiyata rumaisa ko ko gumaisa wa ummu haramin da ummu haram خالتي kanwan mahaifiyata iz dakhala alaina lokacin da ya shigo gare mu fa qala lana sai ya ce mana ala usalli bikum shin bana yi sallah da ku ba wannan kuma ba lokacin sallah bane ina nufin ba lokacin sallah ta farilla ba fa qala rajulun min alqawmi wannan labari wanda yake badawa sabitu sai wani daga cikin ɗaliban sabitu ya ce ma sabitu shine rajulun min alƙaumi fa'aina ja'ala anasan minhu manzo ala a ina ya sa anas yana tambayan sabitu ne tunda shi sabitu anas ya ba shi labari shi kuma sabitu yanzu yana gaya ma ɗaliban shi ne saboda haka sai zama hadisi yana magana akan kalmomi guda biyu wani maganan na sabitu ne wani maganan na anas ne fa aina ja'ala anas min hutu ina ya sanya anas tunda sallah ce ta mutum hudu biyu maza biyu mata fa qala sai yace ja'alahu an yaminihi wannan dun wannan kaga dun maganar sabitu ai ya sanya anas ne a damansa masalla bai na magana anas ya dawo anas yace sai sallah da mu thumma da'alana ahlal baiti su yi mana addu'a duka ‘yan gida gaba ɗaya gidan aka yi mushi addu'a bi kulli khairi duk wani alheri da ka sani to manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya zuba a wannan gidan na addu'o'i min khairi duniya wal akhira alherin duniya da lahira kaga wannan gida ya zan babban gida faƙalar bayan manzan Allah ya gama wannan addu'a na gaba ɗaya ga mutanen gida sai mahaifiyata ta ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuwaidi muka ga dan mai hidima nan ga dan mai hidima nan udu Allah lahu shi ma kai mishi addu'a dan mai maka hidiman nan kai mishi addu'a wato Anas kenan kaga bayan an yi addu'a na gaba kuma tana roƙon a ware ɗanta a yi sake mishi wani addu'a fada ali bi kulli khairi ya sake zuba wasu addu'an kuma yi mun duk wata addu'a ta alheri yi mun kana fi akhiri du'a'ihi a ƙarshen addu'ansa an ƙala manzala ya ce Allahumma akfir malahu Allah ka yawaita dukiyansa wa waladahu ka yawaita haihuwansa wa barik lahu kuma ka sa masa albarka a wannan akarin hadisi mun ce an fahimci abubuwa masu dama a cikinsa amma kaɗan daga ciki addu'an ƙarshen nan wanda ta daidai da kalin labarin wato wannan ya nuna yawan dukiya inda albarka ba aibu ba ne kamar yadda yawan 'ya'ya inda dukiya ba aibu ba ne kamar yadda yawan shekaru inda albarka suna duka ba aibu ba ne an gano wannan ko in eh, duka waɗannan guda uku suna zama ba aibu in suka zama ba albarka shekaru su yawa a ce ban da gantali ba da mutum ya sa gaba kaza abu ya lalace amma a sa'a rayuwa ta yawa kuma ta albarka ya alhamdulillah hakanan 'ya'ya su yawa kuma duk su barka ce, ai ga abu ya rikici amma su yawa su albarka to kaga wani ayyayi haka dukiya duk fitinan da ake gani ga kuɗi kuɗi kuɗi ka samu kudi miliyoyi ka roƙi Allah Allah ka bani miliyan goma ya ce a na sati ɗaya kenan a duk sati miliyan hamsin za a baka in dai suka yi albarka ya kaga yayi ka san shi Allah wato shi fa Allah cikakken ne abin da ya ga dama ne yawa yakan yawan kudin wannan yana fa abin da ya ga dama ne in ka roki Allah miliyan goma ka dan fara ko da miliyan goma ya shi kan yi gida masu yake na sati kenan ai ai a wata za a baka miliyan hamsin ne to kaga mun yawan su in gida albarka to da riba kuma sannan ciki abin za a gane har yau duk abinda za a nema na rayuwar duniya a nemi albarkan shi in ba albarka to an samu matsala al'amuran lahira ne duka inda Allah ya baka lahira to lahira gaba ta albarka ne kuma a wannan babin ya ƙara nuna halaccin mutum ya nemi ɗan uwansu su mishi addu'a ba haramun ba ne ka roki ai maka addu'a ko ka nemi ai maka addu'a iyaka abin da ake kallo waye ka roƙa ya zan mutumin kirki ne kuma koda ka fi shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da bakar za shi aikin hajji ya ce in ka je ka samu cikin addu'a ka ku ga ai manzon Allah ya fi karfin sayyidina Abubakar to amma sai ce ya sa cikin addu'a ya nemi addu'ansa so da haka inda mutumin kirki ne ko kafi shi kana ce da san kafi shi ko ya fi ka to duk ɗaya ne sannan kuma ka tabbatar da ka kyauta da zaton cewa hanyar da zai bi addu'an addu'a hanya ce mai kyau dan in ba haka ba sai mutum ya fada ma matsala kuma kamar yadda muka bayani ciki abin da aka fahimta a wannan hadisin in ya halatta mutum a baka a kyauta baka karba ba matukar wanda ya baka kyautan ba zai cutu ba in zai cutu ya samu damuwa to abin da yake halacci gare ka shine ka karbi wannan abin nan din sannan cikin abin da aka fahimta wato nafilfili tabbas malamai sun tattauna a su nafilan da ake ma jam'i irin nafilfili filfili ne su ce ba su da yawa kamar su kusufi na rana ko wata wannan ana musu jam'i na ne kamar tarawihi wannan nafila ne jam'i ake yin shi kamar roƙon ruwa nafila ne jam'i ake yin shi amma sauran da wafil ga shi dina manzalar salam ya yi nafila jam'i ya nuna cewa ashe in jefi jefi ne za a yi sallan nafila jam'i babu komai amma a mai da shi tutur malamai sun tattauna kan cewa haka bai kamata ba laifi ne bai kamata ba an gane wannan ko amma waɗanda ya zo dama a sunna nafila ne jam'i ake yin su to a jam'in ake yin su kamar yanzu wani laluran da ya ratsu ba ga sallan nafilan tarawih ana suwa yi jama'a wanda lalura ta ratsu garuruwan su su samu sun yi shi ba sai dai su yi shi a gida kuma bai wakilci ladan wancan ba sai dai kuma wani abu ne na daban Allah kuma yana abin da ya gida ma an gane wannan ko shi ma ba a yin shi jami'a yi ko ma to dan ɗaya biyu dai haka sai a yi kowane irin nafila dan ɗaya biyu ana iya yi amma ya zama tutur an mai da shi haka to ya zama matsala kuma cikin abin da malamai suke cirewa a wannan ashe ya halatta ka tura danka wurin wanda zai tarbiyyantar da shi amma ya mushi hidima shi sa aka ce kuwai dimuka ka tura danka inda za a tarbiyyantar da shi amma ya ma wanda zai tarbiyyantar da shi hidima kada a tura shi wato wuri ya je ya wulakanta kamar yanzu ka kan tura mutane da su nemi tarbiyya ko ilimi a wasu wurare amma sai ya zama suna cikin lalura suna cikin wahala amma idan ya zama wanda za a tura za ka tura don ya je wajen shi ya nemi ilimi ko turbiya zai masa hidima ila su je gona tare su noma su samu abincin da za su ci su sauransu da wannan diya halatta kaga anas ba an turo shi ne kawai ba cikin surorin fikihun ya zo wajen manzo Allah shine manzo Allah ya tarbiyantar da shi ya karantar da shi to amma ya nemi karatun haka na a'a sai da ya hidima Shi ne wata rana Anas ah, Abdullahi dan Abbas ya zo gidan Zaidu dan Sabit daukan karatu aka ce yana bacci yana cikin gida bai fito sai koma gefen gida ya zauna yana zaune har bacci ya kwashe shi kura ya taso butu butu da shi Zaid ya fito ya ganshi ya ce ya aka yi ba kai sallama na fito ba ce ba za ka ce mai ladabi ga malumin mu ba ba za ka ce mai duba ga malamai ya ce to ai kai ya jingina shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi dan manzan Allah ne ma ai Abdullahi dan Abbas dan Banu Hashim tare ke jinin manzan Allah kaza kaza kaza kaza ce duka wannan martabobin mu ne ku kuma martabobin ku na karatu ne so da ka zaidu da ya hau abin hawa sai rike mai ganzami. ya ce ka saki yace ce ai ba saki ba haka aka ce mu yi ga waɗanda muke karban tarbiyya a wajen su ne musu hidima shi abin ne sanya aksarin ɗalibai yanzu karatun su baya albarka kenan ko masallaci ne suke karatu ba ana nufin irin wannan karatu namu da wani wuri yake fasaruwa wani wuri baya fasaruwa mutum ya je inda zai kwashi karatu ya tabbatar da karatu zai kwasa zaure ne ko masallaci ne share wani mu zai yi ba wallahi zai zo ne ma yana wani huci to yana me zai samu zai samu kawai ba abin da zai samu in ana magana a yi ilimin hidima to hidiman za ka yi mai ilimi ba ni ba ni ba ruwan ba kyalen nan yadda ka zanni kawai Allah ya ce mu mu saboda haka kuma ciki abin da aka fahimta halaccin kamar da muka bayanin ziyara iyaye suna ziyaran yaya yaya suna ziyaran iyaye haka su ma malamai suke dalibai suna zuwa ziyara gidajen su kuma suna zuwa gidajen su saboda haka dalibin ka ne kai wata ranar ka buga waya ka ce ga kanan yau zaka zo gidan shi ka zo mishi ziyara ne a wannan da dadi ka karfafa shi haka ne ko Allah ya ce mu ke mu sai babi na tara. babu alwalidatu rahimatu babun da yake yin bayani akan cewa wato iyaye mata suna da ninkin tausayi fiye da iyaye maza wannan haka ne shi yasa son da ke cikin zuciyan 'ya'ya an mata suke da zuciya ta so ta hannu. wato shi wannan son kuma wani lokaci shi ma dai har yau shi ke zama fitina gare su ba sa ganin kuma laifin 'ya'ya duk yadda ta zai yi abu mahaifinki ba za ta gane yana da matsala ba ko ba haka ne ba saboda soli to da to tausayi fiye da maza hadisi na 40 da ayyum na 89 martaban shi sahihul ne haddathana muslim ibn ibrahim qala haddathana ibn fudala qala haddathana bakru ibn abdullah al-muzani an anas ibn malik ja'at imra'atun a wata riwaya ja'at sa'ilatun wata mai tambaya ta zo mace ce mai tambaya wato ba ta da shi ila aisha ta radiyallahu anha ta zo dana na aisha Allah ya kara mata yadda fa Aisha aishatu salatu samaratin sai aisha ta bata dabino guda uku fa kulle kullu sabiyin laha tamratan sai ta ba kowani yaro dabino ɗaiɗai ita wannan mata wa amsakan li nafsiha tamratan sai ta rike makanta dabino guda wataƙila sun tsaya suna gaisawa su ko dinnan yara dama a buge suke an zo ana neman abin da za su ci ne fa akala sabi um, fa akala at-tamrataini wa nazara ila ummihima sai waɗannan yaran guda biyu suka cinye dabininsu sai suka koma suna kallon mamansu fa'amadat ila tamrati fashaqqatha sai ta rike wannan dabinan nata kwara daya wannan dabinan nata kwara daya sai ta sake tsagawa sai ta sake ba waɗannan yaran kaga ita ba ta samu ne don dabinan kwara uku aka bata ta ba su daidai su kuma daga ba su dama ana jira ne sai suka yi baki da shi ita kuma ta tsaya gaisawa kafin ta gama gaisawa sun cinye ta tsagana ta za ta ci sai suka tsora mata ido sai ta sake rabe musu an gane wannan ko ta kullu sabiyin nisfu tamratin ta ba kowane yaro rabin dabino fa jaa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan matan ta tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo fa akhbaratu aisha sai aisha ta bashi labari fa qala sai yace ma yu'jibuki min zalika menene ya baki mamaki a cikin abin da ta yi rahima hallahu bi ha sadiyaiha Allah ya mata rahama tun da ta tausaya ma yayanta an gane wannan ko tausayin yayanta da ta yi wannan aikin da ta yi Allah ya gafarta musu da shi wata riwayan ka ji ana cewa <clears throat> wato dabino guda ɗaya ne wata wannan kuma riwayan dabino guda uku ne amma za ga malamai suna hada hadisan guda biyu suna cewa eh haka ne wato asali dabino biyu aka ba ta sai ta ba ƴaƴan sai kuma daga baya na Aisha wanda ta aje ta koya kwara ɗaya dan ta ba uwan ta yi amfani da shi da ta ba uwan nata duk da haka kuma 'ya'yan da suka kalle ta sai ta tsaga guda biyu sai ta raba musu kuma kaɗan daga cikin darussan da ake samu a wani hadisin lalle yana nuna mata na tosai kwarai ƙari a kan na maza don mace ko koren yaranta za ta yi gida ta ce fita ka ba nuri kan ƙara ganinka a gidan nan hawa suna wani abu labari yana minti goma awa ɗaya wata ganshi ba za ka tale ko dala ba wani yaro ba ya sa gajeren wando riga mai ruwan kunun kanwa kan shi ba hula kama shi ba takalmi da kaza da kaza ta kama neman shi kenan amma namiji ana ka iya kashi fik ita mai yaro yi waje ya mamanta da shi ya gama da shi ko ba ka ne ba haka yake ya ba ta shi ma yake yi ba zai iya kai zai iya sallaman yaro gabaki ɗaya ya gama da shi ya cire shi a shi to mutu ba za ta iya ba sannan <clears throat> cikin abin da yake fahimta a wannan hadisi shi ma zo da ruwayoyi masu yawan gaske eh, wani isnadin shi na da matsala wani bayi da matsala wannan hadisi ne sananne abin nan shine duk wanda lalura ta sanya zai nemi taimako ya roƙi wani abu to kada ya raina abin da aka bashi ku duba ba ta da shi ta zo nema aka ba ta dabino ƙwara uku ta raina so da ba kuma gidan da ta zo fa gidan shugaban duk duniya ne kada ka ce ka nemi taimako ka roƙo ne abin roƙo an baka kuma ka koma ka rena kaman wane yanzu ya rasa abin da zai bani sai tumbin buhun suga ko shinkafa ko kaza ko kuma dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin nima me zan yi da ba a haka lalura ta sa ka roƙi abu a baka duk abin da aka baka kai haƙuri an gane wannan ko sannan duk lokacin da aka baka abin ko mun kankantan shi kada ka muna na zato ga waɗanda suka baka wannan kada ka nu kada ka muna na zato ka ce kaza da kaza ka baro su kalmomi ne nuna ila da ba kai bane da an yi abin da ya wuce wannan sannan kuma wannan hadisin fa yana nuna halaccin in fa ta kure mutum ya roƙa ba wannan cikin abin da malamai suke cirewa ke asalin roƙo a dunkulen shi ba ka da fuska guda da zaka ce haramun ne ga baki daya kaman kuma bai abin nan ka kore shi ga baki daya lisa'il wal mahrum dan wallahi rayuwa ba wasa bane ba kana ganin kana shi ba yanzu wallahi baka san an jima ba wallahi rayuwa ba wasa bane mutum nawa zai mallaki gidaje ya mallaki motoci ya mallaki tsumma rigunan sawa ya mallaki kaza wani lokaci kaga sai an sa musu loman tuwo kwano a aika mai yau da gobe wallahi yau da gobe ba wasa ba so da aka ka gode ma Allah da matsayin da Allah ya baka na lafiya ko samu ka tausaya ma wanda bayi da shi kuma kada kai garari ga Allah subhanahu wataala ka nuna isa ka bi rayuwa a hankali kuma in ta kure maka ka roƙa inda za a baka iyaka an kafa sharuɗa ne akan roƙo kada ka roƙa don ka tara duk wanda ya roƙo ya kama roƙo don ya tara manzo sallam ya ce naman fuskan sace za a kwaye a sa wuta ko naman fuskan shine yake ci kada mutum ya je ya kama roƙo ko ya maida ci shi sana'a ko ya rika nema don ya tara na bukata kawai kake nema an ce ga ko ruwan sha ne fiya wuta ga fiya wuta kuce ba ni guda ko kuma wannan guda Allah kana da wata yayi ga biyar a a na bukata nake nema ka rufi ko ya dai kalimi shi sauran an jima fa oho wa ma ya san za ka yi an jima kamar yadda ba a so ka nace wa mutum wajen roƙo ka'ida ne cikin malamin sharri da suka sharɗanta wajen roƙo in za ka yi roƙo a baka in ka ce ma wani taimaka min da kaza sai ga ya shiru ko ya koyar da kai kada ka koma gefe guda ka zauna ka ce a yana calculation ne ila yana tunanin buhu nawa zai bani ko nawa zai naira nawa zai bani a'a ko kuma ga ya dan kau da kai kila Allah bai hararo bai haskaka mushi ya baka ba don Allah ke badawa to kada ka sake dawowa ka ce wa na kaji ni kuwa ba a san naciya ba a san naciya wajen roko ka dagi kai ta wai kai lalle sai an baka lalle kaga san da aka shiga da kaza ciki aka shiga da wannan abu kaza da kaza cikin gida a'a Tsoraka, wannan asalin hadisi yana nuna akwai fuskokin lalurar rayuwa za ta sanya mutum ya roƙi abu a bashi in ya roƙa kuma a bashi shi kuma an bashi kada ya rena kada ya nuna imamuna nama wanda suka bashi zato yana ganin cewa ba su kyauta ba abinda Allah ya baka kenan karɓi wannan ka yi haƙuri an gano wannan ko sai asalin hadisi babi na hamsin babu qublatis Sibiyani, babin da yake yin bayani akan sumbantan yara hadisi na 90 Haddasana Muhammadu bin yusuf qala Haddasana Sufiyanu, an Hishami, an urwata an aisha radhiyallahu anha an aisha radhiyallahu anhu anha ne ko qalat jaa arabiyun wani balarabin kauye yazo ila nabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai yace atuqabbiluna subyanakum kuna sumbantan ƴaƴanku fama nuqabbala fama nuqabbiluhum ba ma sumbantan ƴaƴan ba ma yi fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw amliku laka an Allahu min qablika rahma istifhamu tin abin al-inkar ke ai ban iya mallaka maka tausayi bayan Allah ya cire tausayi a zuciyarka ba zan iya ba ban iya sa maka tausayi da Allah ya riga ya cire tausayi? wannan ya nuna sumbanta waton alama ne na tausaya ma yara kuma mu ma gashi bakakin fata muna daga cikin ɗabi'unmu na ce bakin fata ne in general ba Najeriya ba bakin fata in janar sai ka bai da ɗabi'an yaron shi zo ya gaisa da shi ya rungume shi ya sumbance shi abin nan ya ja shi a jika muna da wannan raunin kuma sunna shine wannan musamman sumbanta saman goshi sumbanta saman goshi yana ƙara soyayya ƙwarin gaske an gane wannan ko sai abin nan masama hadisin hadisi sahihi ne sai abin nan hadisi da 91 shi ma sahihi ne haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala haddathana abu salamata ibn abdurrahman anna aba hurairah taqala ƙabbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hasan ibn ali ah, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunbanci hasan dan ali wa indahu al-aqra'u ibn habisi at-tamimi a kusa da shi akwai aqra jalis yana zaune wa qala al-aqra'u sai aqra'u yace inna li asharatan min al-walad ni ina da yara yara goma ma qabbaltu minhum ahadan ai guda ban taba sumbanta shi ba to kaga wannan kuma ya zama akasi balarabe da balarabe ونظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال man la yarham la yurham zan la kalle shi to kaga wanda ba tausayi shi ma fa Allah ba zai ba zai tausayin sa ba wanda ba ya da tausayi Allah ba zai tausayin sa ba wannan ya nuna wato cikin dabi'u masu kyau da ake bukata wato mutum ya jawo ƴaƴa kusa da shi kuma wato ya rinka sumbantan yana daga cikin abin da zai sanya a samu ruhul insaniya soyayya na ɗan adam tsakanin ƴaƴa da iyaye kuma yana ƙara sanya tausayawa yana ƙara sanya musu tausayi duka su biyu shi mahaifin ya tausaya ma yaron nan gaba kuma yaron shi ma ya tausaya mu mahaifin sai babu na hamsin da ɗaya babu adabin walidi wa birrihi liwaladihi babin da yake yin bayani iyaye su za su tsayi da tarbiyyar 'ya'ya kuma su ake so su kwanta da siffofi na kwarai ga abubuwan da Allah ya azurta su da shi na haihuwa asalin tarbiyyan ɗa to na mahaifi ne in an kai wa malami taimakawa zai shi san ya ba ƙaramin kure ba ne ya zama ka tura yaranka wajen karatu kuma ba ka da alaƙa da karatun makarantar ba ruwanka da ita malaman ba ruwanka da su wannan ba ƙaramin kure ba ne saboda duk abinda da za su yi bai wuce taimako ba wajabcin yana kanka ne ya kawo asarin hadisi na 92 wannan asarin hadisin bai inganta ba da ifi ne haddasana muhammad bin abdulaziz qala haddasana al-walid bin muslim an al-walid bin numair bin aus annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaquluna wato sun kasance suna cewa wato yana nufin sahabbai sun kasance suna cewa as-salahu min allahi wal adabu min al-abai gyaruwan yaro gyaran ɗabi'an yaro daga Allah ne abinda mahaifi zai tsaye da shi kawai ya tarbiya amma in dan ya gyaru shi kenan daga Allah ne in ya tarbiyan bai gyaru ba shi ma dai daga Allah ne an gane wannan ko to wannan asarin hadisi bai inganta bari mu karanta wanda ya inganta sai mu hada suri guda akan babi hadisi na 93 shi wannan sahihi ne حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن آمر أن نعمان بن بشير حدثه وتؤمر كتوى نعمان بن بشير bani الأباري ya ba shi labari anna abahu in talaka bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baban shi ya tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya san wannan kissa kissa ce shararra <clears throat> mahaifiyarsa ce ta dage wanda ake ce ma'amuratu ta dage ita fa ɗanta a ɗiba mushi gona cikin gonakin da ake da shi na dibino ta zaɓi wata katafariyar gona ta ce wannan gonan a ba wannan ɗan na wani umanu ita amuratu kenan ta dage ma mahaifin ta yi mai magana ba ɗaya ba biyu ba wata riwayan ta ce sai da ta shekara tana wannan maganan ya mai ake cewa mutum ya ta magana mita tana mita wata riwayan ta ce sai da ta shekara biyu tana mita shi kuma yana da yaya da yawa ita kuma ta dage wannan gona lallai a ba a ba numanu a ba ɗanta kasu tsawon lokaci akan samu irin wannan an gane wannan ko kai wani lokaci ma ba ka yi da gaske ba in kana da mata da yawa in ba ka yi da gaske ba sun su kokari su zurma ka su karbe maka kaya duk su ba yayansu sai mace ta zurma ka ta karbe kayan ta ba yayanta ni sa ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare matan shi yace duk wanda ta yi man dadin baki ta sa na a gaba da mita na dauki wani yankin kaso na dukiya na bata wanda wannan dukiyan ba hakkinta ba ne ta tabbatar da ko na bata ta hannu da hannu yankin wuta na diba na ba to ta dame shi da mita ran nan dai har sai ya ga kai ya kamata ya dauki wannan gonan kawai ba shi to amma <clears throat> sai ta ba shi shawara idan za a ba shi aje a ba shi a gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam, kaga babu ya tabbata ba kenan kuma sannan wato ta daura abin wuri guda kaga yanzu idan aka ce an zo masallaci manzon Allah aka ce nomani ya abin nan bashiru ya ba nomanu ɗansa gonansa na wuri kaza a gaban manzon Allah da gaban kowa nan gaba in ba baban ƴaƴan suka ce za su yi magana sai a ce a gaban manzon Allah akai manzon Allah ma ya tabbatar wato sai ta nemi tema abin da baibai an gane wannan ko saboda haka da ta ba da shawaran a zo wajen manzala to shine manzala sai da kushi ya taho da shi wajen manzala ya zo da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya amilu fa qala ya rasulullah yace ya manzala Allah inni ushiduka anni qad nahaltun nu'mana kaza wa kaza ya rasulullah ina so kazan shaida na ba nu'manu gona na nauri wuri kaza da kuyya kaza rijiyoyi na wuri kaza wanda ake bar ruwa da sauransu damfani na wuri kaza na ba nu'manu faƙal sai mun Allah ya ce to mun Allah ya san shi ya san yana da yaya da yawa a kulla waladaka na halta shin duk 'ya'yanka sun samu irin wannan kasan qala la sai ce a qala sai mun Allah ya ce to fa ashhid gairi kaje can wani ya maka shaida wani kaje can wani ya maka shaida ba dai ni ba ثم قال sannan manzo Allah alaika ya yasurruka an yakunu fil birri sawa ashe ba zai faranta maka rai ba wajen yin maka biyayya su zama dukkan sun daidaitu kowa na kyautata maka wannan ya tarbo ta nan wannan ya tarbo ta nan wannan ya tarbo ta nan qala bala ya shi rasulullah ai ko wannan san haka a ce ayana duk suna mun hidima qala fala idan ce a to ko kada kai wannan kyauta qala abu abdullahi wannan hadisi ya gari an sa dubu qala abu abdullahi al-bukhari mai wannan littafin al-imam al-bukhari sai ce, laysa shahadatu minan an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rukhsa ba ya ce ka je wajen wani maka shaida ba to ba rukhsa bane ba ya nuna waye ya halatta ya je wajen wani in wancan yin shaidan shi da karɓa baci ba a ba ba ce. kada ka ce ai wannan hadisi akwai tattake waje a kan shi kuma cewa lalle maza sallam ya ba da dama ya ba da rukusa cewa kana iya ba wani ka kyauta ka hana sauran saboda manzala ya ce fa shahid gairi ka ji wani maka shaida ban ne ai akwai wasu ayyuka da manzala sallam yi kan ce ni ba zan yi ba amma ku yi ko babu su akwai su to suka ce wannan ma hadisin na ciki kuma malamai sun tattake waje akan lalle wannan hadisi baya da ciki ai ga manzala an kawo gawa gaban shi ko an ta yana bin shi bashi ya tana miji bashi aka ce ya ce kuma ɗan uwan ku sallah ko bai ce haka ba to irin waɗannan hadisan sai suka ɗauko su suka tattaro suka ce to ai wannan ya nuna akwai rukusa manzo Allah sallam ya halatta haka ne to kuma lalle adalci tsakanin ƴaƴa <clears throat> wajibi wajibi ne adalci tsakanin ƴaƴa in ka tashi zaka ba wani wani abu to lalle yanzu zaka ba wani musamman abubuwan da suka shafi gonaki gidaje filaye irin waɗannan abubuwan banda abubuwa na bukatu wani lokaci kuma adalcin akan shi ta baibai domin wani lokaci adalci na abubuwan bukata shi kuma mai bukatan kawai ake ma wannan bi shafi ba ce mishi rashin adalci <clears throat> misali ka guda biyu ne ko guda uku ɗaya karin tuwo da ya shi shi ɗaya sai ya ci kari tara sai a yanka kari goma wannan a bashi tara wannan a bashi da kaga bukata ne an gano wannan ko wani yadi daya ya ishe shi kila jariri ne ya ishe shi a mai dinki wani sai ka sai mai sai ka sai mai yadi goma sha biyu to sai ka sai yadi goma sha uku wannan bukatu ne wani lokacin auren shi yayi kana da hali ka biya mishi kaza ka yi mishi dindimu ka sai mai kaza ka sai mai kaza ka sai mai kaza ke wannan kuma lokacin wani shi ba za ka bashi ba za a ce to yanzu auren shi ya tashi zan nawa za ka kashe mai dubu ɗari to wannan shi ma ba shi dubu ɗari ya adalci manzo Allah ya ce ku yi adalci tsakanin yanku ba haka ake yi ba akwai wanda suke bukatu ne amma filaye gidaje gonaki to ba haka kuma mutum bai sai ya raba wannan ba ko ya raba ya mutu ba yadda ba ɗaya daga cikin magabata an tambaye shi aka ce ina hukuncin wanda ya rarraba kaya ya kyauta ga 'ya'yan shi amma cikin matan shi akwai mai ciki ya ce ya ji tsoron Allah ya soke wannan in kuma bai ji tsoron Allah ya soke bai ya mutu ran da aka haifi wannan dan ko yar a soke duk wani kyauta da ya bada a zaki mai da shi cikin gado to da ka idan mahaifinka ya baka gida za ka yi aure ka zauna ya baka gida ka zauna ran da ya mutu ba gidanka ba ne kudin da ya kashe maka na aure ya kasu naka ne ka ci halar amma wannan gidan a ƙarni wannan gidan da fili da wasu abubuwa ba a yadda wani kuma wasu ba wasu gida wasu ba su jari ai ya ba ku jari jarin kai ka sai gidan a hannun mahaifinka da shi akwai kyaututtuka manyan kyaututtuka irin na abubuwan da yake gasu ana ganin su kyautan bai ba sai dai ka zauna na bukata kuma ba za a ce ka biya kudin haya ba a ce zaman da kai to nawa inda haya ne nawa za ka biya a ba za ta tambaye ka wannan ba amma wannan gida ba na kawai yawa don musan wannan wani lokaci akan yi mahaifa sukan yi rabe-rabe su ce wane ga nashi wane ya rike kaza wane ya rike kaza wane ya rike kaza to da aka koya mutu sai mutu ya ce ba ba na ya bani in ma za ka je ka nemi naka je ka nemi naka in ma za ka nemi naka ka nemi naka in filin Allah ta'ala ya baka kai da developing kai gini za a biya kudin ginin amma fili ba na ba ka san wannan ma za a zane a ciki za a cire masu lissafin suka zo ba za su yi da wannan don wanda ke cikin ciki an ce a yi rabo har da shi yi ji tsoron Allah kada ya rabo ba ga wani ɗan na cikin ciki amma in ka ba su sun yi bukatan su nan da bar duniya sai a haɗe wuri guda sai a sake rabo yawwa kada ma ka samu wuri ka taki da kyautan iyaye saboda bukata haka nan rashin lafiya Allah ya sauke wani bai da lafiya wani yana da lafiya sai mai da lafiya a ta mai hidima saboda rashin lafiyan shi to wannan adalci ne wanda ke da lafiyan ba sai an mai ba yawwa misali wannan bai da lafiya daga nan zuwa makaranta kullum sai an kai shi a mashin ko a mota sannan zai iya karatun wannan ku zai iya yanke to wannan sai ta biya mai kudin mota wannan ya ta yanke shi ba komi saboda lalura ne lalurori ana kallon su amma abubuwa kyaututtuka manya irin filaye gidaje gonaki irin waɗannan a to su waɗannan in mutum ya mutu za a haɗa su to daga in ma kana jin kana da dabara ko kana da wani wayo wasu za ka ji wai suna gina gidaje suna ba ƴaƴansu maza matan suna ba su jari wasu ma ƴaƴa matan kami ba a ba su mazan kadai ake ma hidima ai musu kaza ai musu kaza ai musu kaza wani aure da ita ai duk ɗaya ne shikenan ba haka ake yi da uwa sai an kokari an miƙe tsaye wannan asalin hadisi yana da tsibir da yawa kuma hadisi ne ingantacce kuma ya da fuskoki da yawa musamman Ibn da kekel aid da ya tashi tattake waje akan wannan asalin hadisi game da yadda ake adalci tsakanin iya ɗaya da yadda ba a fifita wasu akan wasu da kuma jinu kyauta irin na filaye da gonaki da gidaje ba a ba wasu a hana wasu to ya yi bayani sosan gaske ko malamai duk sun yi bayani ibn hajar ma ya yi bayani shi a littafi ta wulba duk littafai sun yi bayani akan ka'idojin ba ɗaya kyauta an gane wannan ko amma na bukatun yau da kullum da matakin laluran na rayuwa mutum yaron ka gaba kaza ya kai mataki kaza za a yi mai kaza wani bai kai ba kai mai shikenan kuma ba abin ka bashi zai yi wannan dan naka yazo kana da hali ka sai mai kaza ka sai mai kaza ka sai mai kaza ko wannan yar taka kana da hali ka sai mata kaza ka sai mata kaza sai gobe kuma wata yar taka auren ta ya taso baka da komai nan kuma ba za a zai maka taron dangi ba ce wance nan ka sai mata kaza ka sai mata kaza ka sai mata yanzu halin da kake da shi ne yanzu shi za a yi magana Abin da kake da shi shi za ka so da na bukatu ne amma janun gonaki gidaje filaye a ba a rabu ba a rabu in ka san kana zaune a cikin gidanku ne gidan mahaifinka ne ko mahaifinka ya baka gida ka zauna ka tabbatar da ba gidanka bane ran da ya mutu ba gidanka bane sai dai in kowa na da shi haɗan da ke cikin ciki kuma an gwada an tabbatar da daidai ne in ba daidai bane sai kai ciko a mallaka maka shi in ma an raba baka samu ba shikenan sai kuma gidan haya Allah ya ce mu an gane wannan ko sai babi na 52 babu biyu, babu nan birril abi li haka ne ko babin da ake yake bayani akan mahaifi ya zama yana da kyakkyawan ɗabi'a wanda 'ya'yanki za su ɗauka ya zo da hadisi guda ɗaya kuma hadisin bai inganta ba cikin ma tun da muka ɗauko ba hadisin da aka mai rubutu irin wannan duk inda ya shiga sai iske wani ma ya ce za'ifi ne to amma ya zo da shi kuma za mu karanta shi tun da littafin muke bi haddasana ibn makhladin an gano wannan ko an isa bin yunus an al-wasafi an muharib bin disari an ibn umar qala inna ma sammahumullahu abraran Allah ya ce mu mu'minai abrar ne innal alqur'ani Allah ya ce innal abrara lafi na'im ya ce musu abrar ne li annahum barru al'aba'a wal abna'a saboda sun kikkiawan dabi'a ga iyaye sun yi kikkiawan dabi'a ga yaya sai Allah ya ce musu abrar kama anna liwalidika alayka haqqan kaman yanda mahaifinka ke da haƙƙi akan ka kazalika liwaladika alayka haqqan hakanan dan kama yana da haƙƙi akan ka kamar ma'ana hadisin za ka yi cewa yana da kyau amma dai duk wasu maluma da suka zo da shi za ka yi sinadin shi sun samu shi rauni sai babi na hamsin da uku <clears throat> babu malla ya rahamla ya yurham babin duk wanda bai da tausayi to Allah ba zai tausaya mai duk wanda bai raga ma al'umma Allah ba zai raga mai ba sai mu karanta hadisan babin mu zan tattauna fiqh sai mu tsaya nan hadisi na 95 na Muhammadu بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لا يرحم لا يرحم duk wanda baya jin kan mutane Allah ba zai ji kansa duk wanda bai da tausayi zuciyar shi busassa to shi ma ba zai samu Allah da kyau wani martaban hadisi sahihu ne li gairi sai hadisi na 96 shi wannan sahihi حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي الظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس Allah baya tausayin wanda bai tausayin mutane wanda bai tausayin mutane shi kaushin hali gare shi alaƙan shi da mutane ba tausayi to Allah bai tausayin shi shi da azarin hadisi hadisan tun da hiri ɗaya ne kuma makaranta su dukansu azarin hadisi da casa'in da da nawa eh, da takwas eh, da takwas ko ah, da bakwai wa an abdata an ibn abi khalidin an kaisin an eh, martaban hadisin shi ma sahihi ina nake wa an abdata an ibn abi khalidin an kaisin an jaririn an jarir ibn abdullahi albajali kenan ko qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man la yarhamu an-nasa la yarhamuhullah duk hadisan zaka suna da alaka da juna duk wanda baya tausayin mutane Allah ma ba zai tausayin sa ba shi hadisan sama yace Allah baya tausayin wanda baya tausayin mutane kaga duk abu da ne sai na 98 ah, eh shi ma abadata ne hadisin ingantacce ne wa an abadata عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناس من الأعراب وسمتاني دك تكل العربا وانقوي سنزوجا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رجل منهم سيون متنيتي دك تكنس يا رسول الله يا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقبلون الصبيانة kukan sumbanci yara fa wallahi ma nuqabbiluhum yace mu wallahi ba mu sumbantan su wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah yace awa amliku in kana Allah azza wa jalla naza min qalbika rahma ni me zan iya maka in Allah ya cire tausayi a zuciyanka in ba ka da tausayi to me nake iya maka wannan tausayi daga Allah ne haka ne ko sai hadisi na a حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كنا استعمل رجلا عمر بن الخطاب ya sa wani aiki istamala zai yi ya sa shi gwamna ko ya sa shi wani babban aiki faƙalar amilu sai mai aikin ya ce cikin statement in da aka samu cikin maganansa inna li kaza wa kaza min alwaladi Allah ya min arzikin haihuwa kaza da kaza ƴaƴa maza kaza ƴaƴa mata kaza ma qabbaltu wahidan minhum ban taba sumbantan da yake a cikin su fa za'ama Umar aw qala Umar shakkur rawi ke Umar ya raya ko kuma Umar yace inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum Allah ba baya tausayin kowa a cikin al'umman sa sai mafi kikkiawan dabi'a sai hadisi na karke a babi na 40 eh, babi na 54 babu ar-rahmatu mi'atu juz'in wato so dana hadisan sai ka hada su ga baki dai za a iya gane dan sakon a hada suke wato hadisi na 100 Haddasan, an eh, wato ar-rahmatu mi'atu juz'in rahama juz'i 100 ne wato rahama ɗari aka kasa ta tun da tun farko muna ta bayani akan rahama rahama rahama حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب ɗaya daga cikin manyan malaman fikihu nan guda bakwai na Madina anna abu huraira ta qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji abu huraira yana cewa ja'ala Allahu azza wa jalla rahmata mi'ata juz'an Allah ya kasa rahama ya kasa ta ɗari fa'am saka inda hutis atan watis ina sai ya riƙe tausayi casa'in da tara ɗari ba ɗaya wa'an zalafin arzi an wahidan ya sauke juz'i ƙwara ɗaya cikin ɗari ya sauke a doron ƙasa famin zalikal juz'i ya tara hamul halko a wannan juz'in ne duk duniya ake tausayin juna hatta tarfa farasu har doki za ga ya daga kafa hafirahu ya daga kafansa kada kumbansa ya taka an ha abinda aka haifa kashiyata an tusibahu don kada ya cutar da shi da wani abu wani shi ne ya kulle hadisan nan gaba ke da wanda zaka yi fahimta abinda ake faɗa wato malamai <clears throat> sun yi bayani akan cewa rahama siffa ce ta Allah saboda haka kashi biyu ce duk wata siffa ta Allah subhanahu wataala in ya jingina ma abun halitta to wannan abun masaluki ne ba siffan ba Allah bane an gane ko siffan da ya rike ma kansa to wannan ita zatin sa ce saboda haka sun kasa rahama kashi biyu akwai rahama wadda take halitta akwai rahama zati rahama zati wannan sunan Allah ne ba a taba lokacin da Allah bai da rahama ba an gano wannan ko ba a taba lokacin da Allah subhanahu wataala bai da rahama ba bai da tausayi ba ba daga baya ne Allah ya halitta tausayi ya ba kanshi ba a'a tausayi kala biyu ne tausayi wanda ya shafi zatin Allah da tausayi wanda ya shafi aikin Allah tausayi wanda ya shafi aikin Allah shine ake bayani tun daga farkon babi har zuwa nan tausayin da Allah ya halitta ya raba duk wanda bai mu'amala da wannan tausayin ba to Allah ba zai saka mushi da komai ba Allah ba zai ji kanshi nan gane wannan ko kuma tausayi na zatin Allah da ita ce ake tawassuli wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih wa adkhilni bi rahmatika tawassuli da rahama wani irin rahama zati ba rahama halitta ba wato Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci rahama ya kasa ɗari ƙwara ɗaya a wani hadisin ya ce tun ranar da aka halicci sama da kasa Allah kuma sai ya halicci rahama wanda zai raba saboda haka rahaman da ke jikin mala'iku da wanda ke jikin aljanu da wanda ke jikin mutane da duk halittun da suke cikin sararin samaniya da wanda suke kasa hatta kaza ta ji iska sai ta jawo yayanta sai ta rufe ba tausayi ba ne to duk a cikin kashi ɗayan nan ake bandan-bandan kashi 99 suna hannunsa a wata riwayan ya ce wannan kashi 99 ba za a same su ba sai a lahira zai zo da wannan saboda ranar tashin alkiyama Allah zai fushi fushin da bai taba yi ya ba mu ni'imomi mun bujiri ni'imomin ba za su kirku ba wa in ta'uddu ni'matallahi in za ku kirga ni'iman Allah ba ni'imomin Allah ba ni'ima kwara dai ta Allah ka ce zaka tantance ta aiki ya ganka yanzu ka ɗauki ni'iman ji ko ka ɗauki ni'iman gani ko ni'iman wani abu daga cikin ni'imomi yanzu ka tambayi likitan kunni ya maka bayani akan kunni yaya kunni yake ki gaya maka ai da ka ganshi tudu da kwari da kaza da kaza daga nan zuwa na akwai kaza da kaza da kaza in aka ɗauko magana ya zo ga yadda ake kaza ga sai kaga littafi gangame mai to ni'ima guda kenan kuma shi ma a wannan layin wanda likitan da ke muka bayani ya san wani abu ne akan kunnan abubuwan da bai sani ba akan kunnan suka fi yawa ni'ima ɗaya ne fa yusa Allah sai kai in ni'ima ɗaya kuka ɗauka ba zai yi ku tantance shi ba to Allah subhanahu wataala zai zo don tashin kiyama da fushi ba abota mai yadda ya kamata ba to a ranar ne zai zubo wannan ni'imomi da tsayen da ya bada na duniya da ya karɓa tun da ya halaka duniyan ta ƙare zai hada guda ɗarin sai ya zo da su filin tashin alkiyama to Allah zai zo da tausayi ba ƙarmin tausayi shi sa ɗan ne sun nisanci fitina da gaddama ka zo gaban Allah an ce wane wane ni ne a ce shu'aibu kai ne ko eh ko kai kaza kai kaza ina ya Allah a yafe man nayi nayi matsala nake da shi nayi nayi in ka faɗi wannan kasha wani saboda musiban gaddama ha gaban Allah sai ya gaddama a wato ba a lura bane a daidai lokacin wato situation ne ya taso wato Allah ya ce wa ya sabuna annahum ala shay wasu saboda tsaban fitina da tsaban gaddama a gaban Allah ma Allah na jero laifuka min ko mutun ya karba abin shi saboda Allah ya zo da guhuna na rahama a samu ayafi yafe mishi a wai a lokacin ma yana so a tattauna ne Eh, shi na da wasu dalilai da wasu fuskoki da ya kamata a kalla a gane dalilin da ya sa yi kaza kawai ba haɗari ba ne to kuma a filin hisabi za a zo da wannan rahama riwaya ta ce in an gama hisabi ala zai sake ɗauke abin shi duka guda ɗari zai sake ɗauke shi duka guda ɗari sai an tsallake sirati an je kan tsara san yi aljanna su sha wahala ko an je kan tsara ba aljannan suka tama ba yan wuta duk sun an ga musu zabi amma yan aljanna ba su kai ba an je an sha ruwan alkausara an dawo an zo an tabbatar da an tsallake domin hisabi tsakanin mumini da mumini ba filin hisabi za a yi shi tsakanin mumini da mumini sai a tsantsara za a yi shi lokacin an riga an tsallake sai Allah ya take sauke rahaman a lokacin duka darin to a wannan lokacin kuma wani za ka yi wani abu a duniya ce ko a gaban Allah ba zan yabi ba ƙarya kake yi ba je gama Allah An na soke wani ranar kace kai ba ta zo mu sha gaji an wannan magana ta ƙare za a sake zubo wannan rahaman kuma sannan zai a sake tattaunawa tsakanin muminai ƙananan abubuwa da muminai suka yi mu junansu a nan ake wanke su kuma sai an sake zubo wannan rahaman ɗari ku lura da ƙwara ɗaya fa ake reto ka kalli yadda dabbobi da mutane da mata da waye ake da tausayin juna ake samun ake samun son juna duk a kwara daya tara suna jama ba zo da su ba idan ku zo da na aika ce shikenan alhamdulillah to idan sun gama wannan za su sake dauke rahaman duka guda 100 shi dai wannan rahaman sai sun shiga gidan aljanna sai kuma a zuba su duka lokacin ne abu biyu za su taso wannan hadisin manzo Allah ya ce lokacin ne da sun gansu a cikin gidan aljanna muminai za su jayayya da Allah kan sauran 'yan uwansu da suka yi saura a wuta tausayin ya kama su suna so su fito da kowa duk wanda suka sani wane fa muna tare wane muna tare wane muna tare bai tsallako kankara ba saboda ai a tsira'i mafi yawa za a zuba za a wuta ba su kawo kankara ba to wanda suka zube a cikin gidan wuta tunda lahira tana da mataki matakin farko haske mataki na biyu duhu matakin wannan Allah ya faɗa wannan matakin farko haske kar a zo da rana kurkusa kai na tafasa da an gama hisabi an ce a diya tsallaka siradi kuma sai Allah ya dauki hasken gaba ke da sai duhu dundum shine wannan Allah ya kice wanda ke son ya samu haske a wannan ya kyautata alola in ka kyautata alolanka sai kuma ka samu sabon haske na tafiyan wannan duhu mataki na biyu za a je wuta baka sirati baki kuma wuri duhu to anan ne za a zubar gada wasu za su ta zundumawa to wanda suka tsallake su ne za a yi mawancin hisabi in sun wuce gidan aljanna to kuma sai su dawo har maza yana cewa kai ran nan yan aljanna jayayya za su yi da Allah ya fi jayayyan da kuke yi a kotu a gaban alkali su fa suna so sai saboda tausayi ya kama su sai sun ceto yan uwansu to za su yi bakin kokarin su Allah ya ba su dama in sun gama ceton da suka gama har a yau sai an samu su a cikin wutan sannan sai Allah ya zo da rahamarsa kuma sai ya fidda kowa wanda zuciya shi ke da kwayan zarra na imani idan an cire su ga baki ɗaya sai zama wannan rahaman gaba ɗaya da aka zuba a gidan aljanna duka ɗarin ya ƙare a nan hutu kuma babu rahama ko guda wannan rahaman ta duniya duka ake tarayya da mutum da aljani da mala'ika da mutumin kirki da mutumin banza da dabbobi da kowa a kwara da ake ta hurɗa ana zaman lafiya an je lahira an sako ta guda ɗari a matakin hisabi an gama hisabi an ɗauke ta an je kantsara an sake sako ta an ɗauke ta da an kai ta gidan aljanna abu ya ƙari ya zama duk wanda ke cikin gidan aljanna na cikin rahama duk wanda ke wuta kuma ba rahama ko kwaya abu bai lalace ba abu ya lalace saboda haka wannan asalin hadisin yana nuna fadin rahaman Allah amma rahama na bangaren halitta rahama ta zatin Allah subhanahu wataala tana tare da shi azaliya ce ba makhluqa ba ce don kada ka dauka cewa nan da Allah ya ce ya sanya rahama ko wata ka karanta wata riwaya Allah ya halicci rahama ka dauka an yi wani zamanin da Allah bai da rahama sai daga baya ne ya samu rahama saboda haka waɗannan babu ba suna nuna tausayi yana da maimanci kuma tausayi na dan wani balli ne aka san mana kada ka kuskure kubuce wanda zama yana da kaushin hali bai tausaya ma na kasa da shi bai tausaya ma al'umma to Allah ba zai tausayi shi ba Allah ya kare sai mu tashi hadisi na 101 idan Allah ya kai mu da tsawon rai gobe Allah ya mana gudunmawa inda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladansa inda mu kai kuskure kuma Allah ya yafe mana azumi dai yana tafiya yau ga shi a cikin goma ba ha an shiga guda yanzu shi ma ana motsa aka yi mako guda sai ka ji ya wuce saboda haka kada dai a sha'afa mutum ya ci gaba da yin abin da ya sauka bakin gurgudu duk da wannan takura da ake ciki mutum ya ci gaba da yin abin da ya sauka bakin gurgudu in Allah ya karba sai ya ga shi kenan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim na'am to Allah ya bada yadda za a yi hmm. Allah ya bada yadda za a yi shi kuma Allah ya saka mai da alheri ah, kuma limamin masallaci da jagororin masallaci Allah ya saka musu da alheri to amma karatun wannan karatun har a ce a sashi a rediyo karatu wani wuri na fassaruwa wani wurin baya fassaruwa wani wurin bayanin na yiwuwa wani wurin baya yiwuwa amma dai Allah ya bada yadda za a yi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ya Allah ga mu gare ka muna da bukatu daban-daban Allah ka biya mana bukatun mu duniya da lahira ya Allah cikin mu wasu na da bukatu wanda ba za su iya ba Allah ka iya musu Allah ka tallafa musu Allah ka agaza musu shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci kuma Allah ya ba mu iko musu biyayya gurgudan iko hakokinmu da ke kawunan su Allah ya karɓa mana mai martaba sarkin zazo Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya sanya mu zuriya albarka a sauran shugabanninmu na unguwanni Allah ya sa musu albarka Allah ya sanya mu zuriya albarka mu ma Allah ka sanya mana albarka ka sanya mana mu zuriyan albarka wanda suka ba da gudunmawa a sassa wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya sanya mu zuriyan su albarka gudanar da wannan wuri Allah ya saka musu da alheri Allah ya sanya mu zuriya albarka wannan yanayi na damina da aka fara shiga Allah ya sa mu shiga cikin nasara kuma Allah ya sanya mu daminan albarka yanayin rayuwa yanzu na takura da rashi Allah ya ƙara haskaka mana Allah ya ba mu yadda za mu yi Allah ya ba mu abin da za mu ci kuma Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya waɗanda suka kamu da wannan cuta kuma Allah ya raba su da shi waɗanda ba mu kamu ba mu kuma Allah ya ƙara nesanta mu da shi yanayin da ake samu a duniya baki ɗaya na sauki Allah ya ƙara nunnun ko saukin Allah ya ƙara nunnun ko mana sauki ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله koma aiki da